kasancewar danna kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau dai gahi mun zo muku da sirri mujarrabin kuma sadidan na maganin yin hana yin saɓon Allah da yardan Allah insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Duk wanda yake wani mummunan aiki, komai yana so ya daina ya yayi abu ya citira. To insha Allahu ga wani sirri da zan ba da shi mutum ya jarraba in zina kake yi ko caca ko shan giya ko kuma shan sigari kai kai ka dina ba ka dina ba Allah ya jarabce ka da wannan abun to ga sirrin da zaka yi insha Allah subhanahu wataala ka rabu da wannan matsala din cikin yardan Allah kuma cikin ikon Allah wannan sirri shi hana sabo ne amma da farko in har yau ne farkon ziyartanku wannan channel namu mai albarka to sai ku dana mana kan subscribe da kuma like gami da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin mu gami da sauran shirye-shiryenmu a wannan channel namu mai albarka da zarar mun ɗaura. Da haka za mu yi bayani dalla-dalla yadda ake amfani da wannan sakandami da yardan Allah. yadda ake amfani da wannan sandakan shi shine da farko ka sa bismillahir rahmanir rahim sai ka rubuta wa sallallahu alnabiyyil karim sai ka rubuta wannan sakandami din kafa ɗaya sai a wanke shi a sha haka za a yi ta yi za a rubuta wannan sakandami da wannan aya take saman shi da sauran abin rubutu da ke sa, kamar yadda ku gani dai a rubuce haka ake amfani da shi yadda kuka gani haka ake amfani da wannan sirri ɗin ana rubuta wannan hatimin ne kafa ɗaya tare da sakandamin a wanke shi a sha kullum sai ka yi hakan a jere har kwana bakwai a jere to insha Allah subhanahu wata'ala duk wani jarabta da ubangiji ya maka na aikata wa'annan ɗaya daga cikin abubuwan da muka lissafa insha Allah Allah zai yayi maka yi cikin ikon Allah a rubuta wannan sakandaman ne tare da wannan hatimi ƙafa ɗaya kullum har kwana bakwai to insha Allah subhanahu wataala Allah zai raba ka da wannan matsala na yin saɓon ubangiji cikin yardan Allah da Allah jama'a a ringa daurewa ana jarraba wannan sirrika da muke baku a wannan can namu mai albarka kuma duk wanda ya jarraba Allah ya sai a dace kamar yadda muka faɗa muku wannan hatimi da kuke kallon sa hatimi ne na ga duk wanda Allah ya jarrace da saban ubangiji caca shan giya zina shan giya shan sigari da sauransu kuma yana so ya daina yayi yayi yayi abu ya gagara denuwa yayi yayi ya daina abu ya ci ana rubuta wannan sakandamai da wannan hatimi ƙafa ɗaya kullum a wanke a sha har kwana bakwai to insha Allah subhanahu ta'ala Allah zai yaye maka wannan jarabtan da ya maka cikin ikon Allah Allah ya mana jagora Allah sa kuma duk wanda ya Allah sa ya adace alfarman fayyan halitta Allah ka mana tsari daga sharrin shaɗan. ya azu ya gafar ya arhamar rahimi ya hayu ya ƙayyum. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزق الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير kamar da muka kamar dai da muka faɗa muku in har yau ne farkon ziyartar wannan channel namu mai albarka hanyar da za ku bada taku gudumawar ita ce hanyar da na mana kan subscribe da kuma like gami da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu daura Allah mana jagora Allah kuma ya sa mi a dace alfarman ta yana ta hada wasala kasancewar na kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura a wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya Allah ya sa mu dace Allah kuma